da masu kallo a madadin fadilatu doktor Jabir Sani mai hula hafizahullahu muke karanta muku gaisuwan musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi mai albarka na a faru daga tushe wanda muke karanta littafin usulus salasa inda wato yau insha Allahu ta'ala za a tashi a darasi na biyar wanda an gabatar da darasi na farko an gabatar da darasi na biyu an gabatar da darasi na uku an gabatar da na hudu yau insha Allah ta'ala wannan darasin shine darasi na biyar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka ga wannan darasin ya ƙara wa rayuwar dokta albarka ya ƙara mishi ikhlasi ga dukkanin al'amuransa ya shige mishi gaba ya yi mishi kariya daga talalaɗiya da dukkanin sharrin masu sharri yan uwa idan ba a manta ba wato a darasin da ya gabata mun shiga al'asulus wanda muka ambata cewa al'asulus yana karantar da mu wato ma'arifatu dinin islami bil adilla sanin addinin musulunci tare da wato iya bayar da dalili ya zan ka san abu kuma idan aka tambaye ka hujja akan wannan abun za ka iya wato kare kanka inda mun karanto wato bayanai da kuma adilla akan abun da ya shahi a mara daraja ta farko inda muka ce wato shi a addini yana da darajoji guda uku inda muka ce na farko akwai al-islam na biyu akwai al'iman na uku kuma akwai al'ihsan almartabatu saniya al'iman wato matsayi na biyu shine wato al'iman idan aka ce al'iman ga larabci suna cewa wato at-tasdiqu gazgatawa at gazgatawa amma a shari'a wato sukan ce huwa a bil bilƙalbi. wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih a furuci wato kudurcewa ga zuciya sannan halshe ya furta sannan wato gabbai su yi aiki wannan wato wannan shine abinda ake ce ma imani i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih imani yazidu wa yanqus yana ƙaruwa kuma yana ragewa yana ƙaruwa ta hanyar aikata ayyukan alkhairi yana kuma ragewa ta hanyar rage ayyuka waɗanda suke na alkhairi yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsil a'mal yana ƙaruwa da ƙaruwa ayyukan alkhairi yana ragewa da ragewa ayyuka bala yake cewa al-martabatu thaniya al-iman daraja ta biyu shi ne imani wahuwa huwa bid'un wa sab'una shu'ba yana da wato yanki saba'in da wani abu shi imani yana da yanki saba'in da wani abu idan aka ce wato bid'u yakan fara daga uku zuwa tara to shi imani yana da wato kaso ɗaya biyu har zuwa saba'in da wani abu fa'alaha ƙaunu la'ilaha illallah na sama gaba ɗai wato shi ne faɗar la'ilaha illallah wato shi ne shi ne faɗar kalmar shahada kamar yadda muka yi bayaninta a baya wa'adana ha imatsatul aza'anit tsarik na ƙasa gaba ɗaya shi ne wato gudda wata cuta a kan hanya idan aka ce wato imatsatul aza'anit tsarik ya ƙunshi duk wani abu da ka cutarwa ka jaye shi bisa hanya abin da ya shahi irin kaya abin da ya shahi duwatsu abin da ya shahi wani abu mai wari wani icce ya gitto saman hanya yara sun kai tono bisa hanya wasu sun ka zo sun ka gitta wasu abubuwa masu cutarwa bisa hanya to duka wannan yana daga cikin abin da yake na ƙasa ga kashe-kashen imani wa adana ha shine imadatul aza an na ƙasa gaba dai shine wato gudda wata cuta daga hanya wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani kaso ne daga cikin imani abinda aka ce ma kunya duk abinda zai hana ka aikata wani abu da zai zub zubdan maka mutunci ko ya da mutuncin wani wanda kake tare da shi shi ake ce ma kunya wa arkanuhu sittatun rukunnan imani guda shidda na. kaga idan aka ce can an ce shi imani bid'un wa sab'una shu'ba yana da yanki saba'in da wani abu nan kuma aka to aka ce wa arkanuhu sitta rukunnai ne guda shidda ne idan muka diba imani ta ɓangaren aqida shi yake da rukunnai guda shidda imani ta ɓangaren abin da ya shahi ayyuka wato da kala-kalan su na abun da ya shahi irin sallah da wasu abubuwa da sauransu to su suke da wancan kaso saba'in da wani abu bala ya Arkanu wa arkanuhu rukunan shi shidda ne na farko an tu'mina billahi idan an ka tambaye ka misali rukunan imani guda nawa ne ko farillan imani guda nawa ne za ka ce guda shidda ne na farko an tu'mina billahi na ɗai shi ne ka imani da Allah wa mala'ikatihi na biyu ka yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi na uku ka yi imani da littattafan Allah wa rusulihi na gaba ka imani da manzanninsa wal yawmil akhir na biyar shi ne ka yi imani da wato ka imani da yinin kiyama wa bil qadari khairihi wa sharrihi sannan ka imani da kaddara wadda take wato ta kwarai da kuma wadda take ba ta kwarai ba to kaga idan muka diba wa'annan abubuwa guda shidda sune ne rukunnan imani saboda haka duk ya kamata mu yi kokari mu haddace su ga kai idan ba sai mun diba littahi ba idan an buƙaci mu kawo su da an tambaye ka menene rukunnan imani zaka iya cewa kai tsaye guda shidda ne imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah imani da manzannin Allah imani da yinin ƙarshe shine yinin kiyama imani da ƙaddara ta ƙwarai da kuma wadda ba ta ƙwarai ba to al'adan malam dukkanin abin da ya kawo yakan kawo dalili a cikin alƙur'ani ko kuma a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine malam yake cewa wa dalilu ala hadhihi al-arkan sitta abinda ad-dalili akan wayannan rukunnan guda shidda da an tambaye ka to ka ce rukunnan imani guda shidda ne ka kawo su to menene dalilin ka a cikin alkur'ani ƙauluhu ta'ala shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al wal magharibi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin Allah yake cewa laisal birra bai zamo musulunci ba kaɗai. an tuwallu wujuhakum ku juyar da huskokinku qibalal mashariqi wato gabacci wal magharibi ko kuma yammaci walakinnal birra sai dai abinda aka ce mu musulunci ko kuma wanda an musulmi man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wal malaikatu sannan yayi imani da mala'ikun Allah wal kitabi sannan yayi imani da littattafan Allah an ce alkitabi wato alkitab aka kawo shi mufradi amma wato wannan alif da lam da a ciki to sun game gabaki daya a abun nan listigiraqil jinsi wayannan alif da lam dukkanin littattafan Allah madaukakin sarki sun shige ciki alƙur'ani da attaura da zabura da sauran littattafai duka gaba ɗaya wannabiyin sannan da kuma imani da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗaya to an kawo wato guda biyar a cikin aya ɗaya na farko shine imani da Allah imani da ranar lahira idan aka ce imani da Allah imani da manzon Allah ya shige ciki imani da Allah imani da ranar lahira imani da mala'iku imani da littattafan Allah imani da annabawa idan muka kidaya za mu ga an kawo rukunai guda biyar a cikin aya ɗaya wa dalilul qadar a wata aya ta daban abinda dalili akan kaddara qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadrin Allah yace hakika dukkan komai, mun halicce shi wato bisa ga tsari ko kuma bisa ga ƙaddartawa to idan ka haɗa waccan aya da wannan ka samu wato dalili akan abin da za ka iya kafa hujja da shi na rukunnan imani guda shidda a wannan aya ta bakara da kuma wannan aya da ta zo a cikin suratul qamar saboda haka wayannan guda biyu ayoyin nan guda biyu sun haɗa muna a dalili akan abin da ya shahi imani da kaddara wannan shine a takaitan takaitawa na abin da malam ya kawo na abin da ya shahi almartabatu saniya abin da ya shahi imani abu na gaba wato shine al-ihsan almartabatu salisa daraja ta uku shine al-ihsan al-ihsan idan aka ce al-ihsan wato shine kishiyar kishiyar munanawa kyautatawa kishiya ta yi munanawa shine wato mutum ya yada abin da yake na alkhairi ya yada ayyukan alkhairi ya kame daga cuta daga cutar da kai ne da cutar da wani ya baza dukkanin abun da yake alkhairi ga bayin Allah idan yana da dukiya musamman irin wanga lokacin da ake ciki kana da gajiyayyu wato wayanda suke makwattanka kana da su na nesa kana da su na kusa kana da su ko ina kana samun labari wuri kaza akwai bukata a taimaka wuri kaza akwai bukata a taimaka wuri kaza akwai bukata a taimaka wane yana da bukata a bashi abinci wane yana bukata a kai shi asibiti wane yana bukatar wato a yi mai wani abu na abun da ya shahi abu kaza to wannan duka shine a ah, shine ga abin da ya shahi dukiya dukkanin abin da yake ana yi ne da dukiya makwacinka ko dan uwanka yana da bukata ka taimake shi akan wannan sannan idan kana da wani matsayi wanda hannunka yana kai wannan wurin shi hannun makwacinka ko dan uwanka baya iya kai wurin nan to sai kai kokari kai mai akai amfani da wannan alhormat taka ka taimake shi Ƙila bi da aiki na ya kai babu hannu ne baya iya kai inda aka nema aikin nan sai ka taimake shi Ƙila promotion yaka nema hannu ne baya iya kai inda za a yi wannan abun sai ka taimake shi kaya ya so an ka rike baya iya wato ba hanyar da za a yi fitar da wayannan kayan sai ka yi kokari ka taimake shi wajen fitar da wayannan kayan mashin ko mota ko wani abu da ya kama da wannan an ka rike shi ba yadda zai yi sai ka taimake shi wajen fitar da wannan kaga yi amfani da alfarmarka wajen yada alkhairi ko kuma wato kyautatawa sannan ah, in ilimi ne gare ka wato akwai wani taimako da za ka yi da wannan ilimin naka to ka yi ƙoƙari da wannan ilimin naka ka ah, aikatar da abun da yake kyautatawa haka ƙarhi gare ka wani ya zo da mota ta laƙe ko mashin ya laƙe ko wani abu nashi ya laƙe wanda ba yadda za a yi wato a fitar da wannan abin sai ta hanyar ƙarhi to kai ƙoƙari ka taimake shi da ƙarfinka wajen fitar da wannan abin wannan shi ake kira wato shi ake kira al-ihsan shine malai yake cewa al-martabatu thalitha matsayi na uku al-ihsanu shine kyautatawa Rukunin wahidun shi rukuni ne guda saɓanin munji al'islam yana da rukunai guda biyar al'iman yana da rukunai guda shidda shi kuma al'ihisan yana da rukuni ɗaya wahuwa an ta'abuda Allah ka tarahu shi ne ka bauta ma Allah kamar kana gani nai fa'in lamta kun tarahu idan baka zamo kana ganin Allah ba fa innahu yaraka haqiqa shi Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka saboda haka wannan shi ake kira al-ihsanu lokacin da ka zo kana sallah to kai ta kamar wani yana fake da kai ka nemi shi aiki kamar a ce misali mutum ya yi maka jingan wani aiki gyaran tv ko gyaran rediyo ko gyaran mashin ko gyaran mota ko gyaran wani abu waya ko wani abu da ya kama da wannan to yadda misali idan ya kwake ka za ka yi mishi gyaran nan wanda ya kamata da kyau da kyau to haka ake bukatar duk da ka zo bauta Allah ka yi ma Allah maɗaukakin sarki bauta kamar kana ganin Allah maɗaukakin sarki shi ne nan wato idan baka zamo kana ganin Allah ba to shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka saboda haka abinda ake ce ma al-ihsanu wa huwa an ta'budallaha ka annaka tarahu shine ka bauta ma Allah kamar kana gani nai fa in lam tarahu idan baka zamo kana ganin Allah subhanahu ta'ala ba fa innahu raka lalle Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka wad dalilu qawluhu ta'ala hujja akan wannan shine zancen Allah madaukakin sarki da yace inna Allaha inna wallazina hum muhsinun Allah madaukakin sarki yana tare da masu tsoron Allah kauma ana waɗanda suka kare kansu daga shirka suka kare kansu daga sakon Allah Allah madaukakin sarki yana tare da su da iliminsa da rahamarsa da jinkansa wannan shi ake nuhi wallazina hum muhsinun sannan Allah madaukakin sarki yana tare da masu kyautatawa to haka wani lokaci zaka ga a alqur'ani imani wani lokaci a gwama shi da attaqwa wani lokaci a gwama shi da abun nan Al'islam wani lokaci kuma a gwama shi da imani haka za ka gansu wato a cikin ƙur'ani daban-daban Ka nan idan muka diba wato an gwama shi da attaqawa wa qauluhu ta'ala da kuma zancen Allah maɗaukakin sarki da yace wa tawakkal 'alal azizir rahim ka dogara wato ka amince 'alal azizi ga wanda yake gagara ba dau ar rahimi wanda yake mai jin kai shine Allah maɗaukakin sarki allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka a lokacin da ka tashi kana yin aiwatar da ibada wa tuqallubaka fis sajidin da kuma lokacin da kake wato ruku'i da sujada da sauran ayyuka na ibada innahu huwas samiul alim lalle shi Allah madaukakin sarki mai ji ne ga dukkanin abin da kuke aikatawa al-alim kuma Allah masani ne ga dukkanin ayyukanku wa qauluhu ta'ala da kuma zancen Allah madaukakin sarki da yace wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance ga wani al'amari ba wa ma ta minhu min ƙur'anin sannan ba za ka karanta alƙur'ani mai girma ba daga gare shi wala na min amalin sannan ba za ku aikata wani aiki ba daga cikin ayyuka illa kunna alaikum shuhuda face mun kasance halarce a daidai lokacin da kuke aiwatar da wannan aikin izi duna fihi shine Allah ya ce lokacin da kuke aikata shi ko lokacin da kuka zubu a cikin wato aikata wannan aikin wannan su ne ayoyi da malam ya kawo ga abin da ya shahi al-ihsan aya ta farko wato ita ce wannan aya wata um, inna allaha ma'al na taqaw wal hum muhsinun ta biyu ita ce wa tawakkal alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa tuqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim wannan ita ce aya ta biyu ta uku wannan wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda iz tufiduna fi wad dalilu min as-sunnah abinda a hujja akan al-ihsan a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma daga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi jibril al-mashhur shine hadisin jibril alaihi salatu wassalam wanda yake mashhuri kowa ya san da shi shi ake nuhi shine yake cewa an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala yake cewa daga Umar dan Khattabi Allah ka yadda da shi qala yace bainama nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wata rana muna zaune gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idh tala alaina rajulun sai ga wani mutum kawai ya bullo wato a cikin mu kaga sai aka ce rajulun aka kawo shi da siffan mutum amma hakikatan wato mala'iki ne shadidu bayadu siyadi yana saye da fararen tuwahi shadidu bayadu siyadi yana saye da fararen tuwahi shadidu sawadi sha'ari sannan yana da sura baƙaƙirin kaga ya nuna maka saurayi ne la yura alaihi asaru safar sannan babu wata alamar tafiya da an ka gani wato da aka gani gare shi saboda a al'ada idan mutum yayi tafiya yana saye da fararen tuwahi sannan kuma surar shi na baƙaƙirin to akan samu wayannan tuwahin a ga kura ga wayannan tuwahin a ga sun canza sannan a ga kura ga kafahu hunai, sannan wannan surat tashi wadda take bakakirin ta yi huri don shi wata rana za a ce ma yaro misali kila ka yi tafiya ga buda a ka haɗu da ƙura sosai sai kanka ya koma kamar tsoho ɗan shekara hamsin to wannan duka ya kubuta daga wannan na farko tuwahin shi babu wata alamar kura gare su ga wayannan tuwahin nashi na biyu kuma surar shi babu wani alamar kurhuri gare ta sannan kuma ba a ga alamar tafiya ga kafafunsa ba haka yanzu. wala ya'rifuhu minna ahadun Umar radiyallahu anhu yace daga cikin mu wayanda muke zaune a gun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to babu wanda ya san shi kaga bako ne gare su kenan majalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama a wata nuska hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama da shi wanga bakon ya zo bai tsaya ko ina ba sai gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna fa asnada rukubataihi ila rukubataihi sai ya jingina guwayunai zuwa ga guwayun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wada'a kaffaihi sai ya aza tahunanai ma'ana ya aza hannuwanai ala hi bisa ga cinainai shi bisa ga cinan jibrilu ya aza waɗannan hannuwan nashi ba ya aza su ba bisa ga cinan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yake cewa a lokacin da ya gabatar da wannan ya muhammad yake cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhbirni anil islami ka bani labari mi ake ce ma musulunci kaga tambayar da ya fara wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta farko fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace abinda ake ce ma al-islam na farko an shahada Allah ilaha illallah ka da ba wanda ya cancanci ibada sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah sannan ka shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne wa tuqimus salata sannan ka tsayar da sallah a cikin lokacinta da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da ita wa tu'tiz zakata sannan ka bayar da zakka wa tasuma ramadana sannan ka yi azumin ramadan wa tahujjal baita sannan ka je ka gabatar da aikin hajji in istata'ta ilaihi sabila idan ka samu dama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma jibrilu abinda ake ce ma al-islam na farko yace mai ka sheda ba wanda ya cancanci ibada sai Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon shi ne na biyu ka tsayar da sallah na uku ka bayar da zakka na hudu ka gabatar da azumin ramadan na biyar eh, ka ziyarci ɗakin Allah ma'ana ka gabatar da aikin hajji yace mai to wayannan abubuwa guda biyar su ake kira al-islam su ake kira al-islam a wannan lokacin qala sai jibrilu yace sadaqata lalle kai gaskiya haka abun yake kaga akwai ta'ajjubi shi wannan dalibi ne yazo neman ilimi bayan ya zo neman ilimi ya yi tambaya an ba shi ansa tambaya ta kuma ya ce lalle abun haka yake kaga akwai lauje cikin naɗi umar ya ce fa'ajibna lahu sai muka yi mamaki akan shi wannan bawan Allah yas'aluhu yana tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yusaddiquhu kuma yana gazgata shi ga abin da ya kwaɗi. wala sai ya sake tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhbirni anil iman to yanzu kaga ya min abin da ake ce ma al-islam to yanzu ina tambaya al-iman muna son ka gaya muna mi ake kira al'iman ƙwala sai yace abinda ake ce ma imani an tu'mina billahi na farko yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yaumil akhir da kuma yinin ƙarshe wa bil qadari khairihi wa sharrihi sannan ka yi imani da ƙaddara wadda take mai daɗi da kuma wadda take wato marar daɗi ƙwala a wannan lokacin yace ce sadakata ka yi gaskiya kaga can ya tambaye shi akan al-islam ya gaya mai abubuwa guda biyar su ake kira al-islam nan ya zo ya tambaye shi al-iman ya gaya mai abubuwa guda shidda yake cewa su ake kira al-iman a lokacin da ya gaya mishi wannan ya ce yace ta kayi gaskiya Kwala sai ya ce tambaya ta gaba wanda shi a gabar da muke ciki a akhbirni an ihsan to ka bani labari me ake kira al'ihisan tun tunda mun ji abin da ake kira al'islam mun ji abin da ake kira al'iman yanzu muna son musan san menene al'ihisan Kwala ah, yake cewa abin da ake ce ma an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana gani nai ba in lam takun tarahu idan baka ganin Allah fa innahu yaraka haƙiƙa subhanahu wa ta'ala yana ganinka yaci wannan shi ake kira al-ihsan wannan shi ake kira al kaga yanzu ya san al-islam ya san al-iman ya san al-ihsan saboda haka yanzu ko kai da an tambaye ka mi ake kira al-islam to wayannan abubuwa guda biyar da aka ambata mi ake kira al-iman wayannan abubuwa guda shidda da aka ambata mi aka ce ma al-ihsan ne muka ce yana da rukuni ɗaya wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa ya raka. sai ya ci gaba da tambaya tai qala yace akhbirni an as-sa'a yanzu ka gaya min min abinda ake ce ma al-islam ka gaya min abin da ake ce ma al'iman ka gaya min abin da ake ce ma to yanzu ina son san, wato ina son in san mata sa'a yoshi ne alkiyama za ta tashi shi ne yake cewa a khabirni an sa'a ba ni labari yoshi za a tashin alkiyama ƙwala annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa mal mas'ulu an ha bi a'lama min as wanda aka tamba bai hi wanda ya yi tambaya sani ba saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane wanda yake mishi tambayan nan ba kowa ba ne jibrilu ne alaihi salatu wassalam da aka kawo nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da ka tamba ban fi ka sani ba kai da kai yi tambaya saboda haka ban fi ka sani ba akan wannan wala sai yake ce mishi to akhbirni an amaratiha idan ba za ka iya gaya min yaushe za a tashi alkiyama ba to ina son ka bani labarin alamomin tashin alkiyama wa'anni alamomi ne za mu gani mu fahimci cewa tun da mun ga alama kaza to alkiyama tana kusa alamar ga kaza da muka gani alkiyama tana kusa alama kaza alkiyama tana kusa to ina son in san wannan in ba za ka sanar da ni haƙiƙanin lokacin da za a tashi alkiyama ba to gwada min menene alamar wato da za mu iya fahimtar alkiyaman nan ta kusa to shi ne yake cewa ƙwala yake cewa a kabirni ba ni labari an ce ha daga alamarta ƙwala ya ce daga cikin alamominta an talidal amatu rabbata ha daga cikin alamomin tashin alkiyama boya ta haihi uwar gijiyarta a takaice abin da ake nuhi mutum ne yana da boya yana kwanciya da ita ko kuma ya yi saɗaka da ita sai ta haihi ɗa ko kuma ta haihi ɗiya to wannan ɗiyar da ta haifa a matsayin mai gida take tun da ɗiyan mai gida ce ɗan ɗan mai gida kuma yana matsayin mai gida ya to wannan yana daga cikin alamar tashin alƙiyama alama ta gaba wa an taral yace za ka ga waɗanda suke wato marasa takalma waɗanda ba su da takalman da za su sa saboda talauci al'urata wa'inda suke huntaye ba su da wadatattun tuwahi suna da tuwahi amma wa'annan tuwahin ba za su wadatar a kansu ba al'alata waɗanda suke talakawa mabukata kowa ya san talakawa ne ri'a a shai makiyayan awaki ko kuma makiyayan raƙumma ko wani abu da ya kama da wannan daga cikin abubuwan da ake kiyo ya tatsawaluna na bunyan suna dogayen wato benaye a cikin birane suna shigewa yadda to idan kaga wayannan abubuwa babu shakka alkiyama ta yi kusa shi ne wani malami yake cewa duk lokacin da kaga wato wayanda suke mutanen ƙauye sun zo suna shugabancin mutanen birni to alama alkiyama ce to shi shine yace mai daga cikin alamominta boya ta haihi uwar gijiyarta alama ta gaba yace ka ga wayanda suke marasta takalma wayanda suke ba su da isassun tuwahi wayanda suke talakawa makiyayan awaki ko tumaki ko shanu suna gina dogayen benaye wato a cikin birane suna shigewa suna kwancin su suna dan kowa sama kaga mutume wanda yake ƙauyen ƙauye ya zo tsakiyar inda aka ce mabariki ko birni ya gina bene ya shige ya yi kwanci ne ciki to yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma jibrilu wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama qala mai ruwa ya ce fama da wato sai wannan mutumin ya shuɗe na maliyan sai muka zauna ɗan lokaci faƙala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa ya umar ya kai umar a tadari mana sa'ilu ka san wanda yake gabatar da wayannan tambayoyi saboda yayi tambayoyi kusan guda hudu na farko ya tambi al-islam na biyu ya tambi al-iman na uku ya tambi al-ihsan ya zo yayi tambaya wato akan abin da ya shahi al-qiyama to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yake ce ma umar shin ka san wanda yake gabatar da wayannan tambayoyin qala umar radiya qulna um, umar yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka sani ni wannan bawan Allah da yazo yana gabatar da wayannan tambayoyin ban san shi ba qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa haza jibrilu wannan jibrilu ne yazo takum yazo yuallimukum amra dinakum dan ya sanar da ku al'amarin addininku saboda haka wannan a takaice shine ƙarshen abinda malam ya kawo na abun da ake kira al'ihisan abu na gaba na ƙarshen littahe shine al-aslu asali na uku ma'rifatu ma'rifatu nabiyikum muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kunshi kusan abubuwa guda hudu abu na farko idan kana son ka san wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai buƙatar wato ka san dangantaka tai ma'ana ka san su wane ne uwa nai su wane ne makwatta nai da sauran abun da ya kama da wannan abu na biyu shine sanin shekarun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma wurin da ya tashi da inda aka haife shi da kuma inda ya hijira abu na uku shine sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta annabta wayannan shekarun 23 da yayi sannan abu na hudu ka san saboda mi aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan abu na ƙarshe da aka turo shi mi aka ce ya karantar to wayannan abubuwa guda biyar su suka kunshi sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka duk wanda yake son ya san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama to akwai bukatar ya san wayannan abubuwa guda biyar da muka ambata Malam yake cewa wa huwa Muhammad ibn Abdullah na farko shine Muhammad dan Abdullahi sunan mahaifin shi bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim wa Hashim min Quraish hashim shi kuma yana daga cikin ƙabilar ƙuraishawa wa ƙuraishin min al'arabi su kuma ƙuraishawa suna cikin larabawa wal arabu min zuriyati isma'il ibn ibrahim al-khalil alaihi wa ala yake cewa su kuma larabawa suna daga cikin tsatson annabi isma'il dan ibrahim al-khalil badaɗayin Allah tsira da aminci su tabbata ga rai su tabbata ga annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa walahu min al'umri salatun wa sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu a duniya shekaru 63 minha arba'una qabla an-nubuwa ya shekara 40 gabanin a bashi annabta wa salatun wa nabiyan rasula shekaru 23 kuma ya yi su yana annabi yana a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nubbi abi ikra an bashi annabta da ikra Waɗannan ayoyin guda biyar ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq zuwa waɗannan ayoyin guda biyar wa ursila bil muddassir an turo shi a matsayin manzo wato da suratul muddassir wa baladuhu makka garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine makka ba'athahu Allah bin nizara Allah madaukakin sarki ya aiko shi ga ya zama mai gargadi an shirki wato daga barin shirka shine bautar duk wani abu wanda ba Allah ba wa yad'u ila tauhid ya kira mutane zuwa ga tauhidi to menene hujja akan wannan malai yake cewa والدليل قوله تعالى حجة شيني كان الله مدعوك كان سركي دي يتشي يا أيها المدثر يا كي وند يلل أبرغو قم تاشف أنذر واتوكي قرقدي ورب ورب وربك فكبر وبنجزنك سبحانه وتعالى كجرم ماش وثيابك فطهر تواهنك كتلك كيسو والرجز فهجر gumaka kuma ka ƙaurace musu wala tamnun tastakathir kada ka bada wato wani abu kana neman ƙari wali rabbika fasbir dangane da abin da ya shahi al'amarin ubangijin ka kuma wato kai hakuri wa ma'ana ƙun fa'anzir abin abinda aka nuhi da ƙun tashi fa'anzir ka yi gargadi yunziru an shirki wato ya yi gargaɗi daga barin shirka wa yad'u da'u ila tauhid ya kira mutane zuwa ga kaɗaita Allah wa rabbaka fakabbir ai azimhu bit tauhidi ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi wa siyabaka fa tsahhir ay tsahhir a'malaka min ash-shirki ka tsalkake dukkanin ayyukanka daga shirka warrujuz fahajur warrujuz fahajur arrujuz al-asnam sune gumaka ka kaurace musu wa hajruha kaurace musu tarkuha shine barin su wa ahliha da masu su wal bara'atu da barranta ha gare su wa ahali ha da kuma masu su saboda haka nan nan ya kamata mu dakata za mu sake maimaitowa kamar yadda aka saba bala yake cewa almartabatu saniya daraja ta biyu al'iman shine al'iman wanda muka ce abinda ake ce ma al'iman a larabci a tasdiq abinda ake nufi da shi i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalin bil jawari shine ka ƙudurce ga zuciyarka ka furta da harshenka sannan kuma a gaggabanka suna aiki akan wannan abin, shi ake kira al iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba mala yace yana da yanki 70 da wani abu fa'alaha qawlu la ilaha illallah na sama gaba mafi koli ga daraja ko take babba ko kuma a cikin waɗannan yanki saba'in da wani abu da aka ambata na farko qawlu la ilaha illallah shine faɗar la ilaha illallah wa na ƙasa gaba daya imadatul azaan at-tariq wata cuta daga hanya wal haya'u shu'batun min al-iman kunya wani yanki ne daga cikin ɓangarorin imani wa arkanuhu sittatun rukunnan imani guda shidda ne na farko an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi kai imani da littattafansa wa rusulihi kai imani da manzanninsa wal yawmil akhiri kai imani da yinin ƙarshe wal qadari khairihi wa sharrihi sannan ka yi imani da ƙaddara ta ƙwarai da kuma wadda take ba ta ƙwarai ba waddalilu ala hazihil arkanis sitta hujja akan wa'annan rukunai guda shidda qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace laisal birra bai zamo ima bai zamo musulunci kawai ba an tuwallu wujuhakum ku juyar da huskokinku qibala al-mashriqi gabacin duniya wal magharibi ko kuma yammacin duniya walakinnal birra sai dai abinda aka ce ma musulunci ko kuma wanda yake musulmi man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhiri yayi imani da yinin alkiyama wal mala'ikati yayi imani da mala'ikun Allah wal kitabi yayi imani da littattafan Allah wan nabiyyin sannan yayi imani da annabawan Allah gabaki ɗayansu saboda haka shi musulmi baya ware wani annabi ya zan shi ya kaso baya son saura idan ka ware wani annabi daga cikin annabawa to ka ya samu matsala ma'ana baka da musuluncin gaba dai wa dalilul qadar abinda dalili akan qaddara qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace inna kullu shay'in khalaqnahu biqadrin haƙiƙa komi da komi Allah ya ce mun halicce shi bisa ga tsari shine bisa ga ƙaddara wannan kuma shine a takaice abinda malam ya kawo dangane da abun da ya shahi al-iman al-martabatu salisa martaba ta uku ko kuma daraja ta uku daga cikin darajojin addini al-ihsan shine kyautatawa wa huwa rukunun wahidun Shi ne rukuni guda wanda mun ce da aka ce ma al-ihsanu ne kishiyan munanawa ka baza alheri ga yan uwanka da dukiyarka da muƙaminka da ƙarfinka da duk wani iko naka kai alheri ga wannan wato abun shi ake kira al-ihsan wa huwa an ka annaka tarahu ne ka bauta ma Allah madaukakin sarki kamar kana gani nai fa in lam tarahu idan baka ganin Allah fa ya raka hakika Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka wad dalilu hujja akan wannan qauluhu ta'ala shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace inna Allaha ma'al ladina taqaw hakika Allah yana tare da masu tsoron Allah wayanda suka kare kansu daga shirka suka kare kansu daga sabon Allah madaukakin sarki wallazinahum muhsinun sannan Allah yana tare da masu kyautatawa ta hanyar ba su jin kai da yalwata musu abubuwa daban-daban saboda haka daga cikin wayannan abubuwan da muka ambata idan kazzan kana baza alkhairi da su to Allah madaukakin sarki zai taimake ka a kowane lokaci saboda haka mulki gare ka wato ka tausasa ma waɗanda kake mulka yi mutu ihsani wani mukami gare ka kai kake ɗauka aiki ko wani abu da ya kama da wannan to kai ƙoƙari wannan kujerar taka ka yi amfani da ita wajen kyautatawa sai Allah ya kyautata maka a taƙaice duk wani abu da gare ka wanda ka iya kyautata ma wani da wannan abun to shi ake kira al kuma ana buƙatar wato ka aiwatar da shi wa qauluhu da kuma zancen Allah madaukakin sarki da yace wa tawakkal alal azizin rahim ka dogara ga wanda yake al-aziz gagara badau ar-rahim wanda yake mai jin kai al-aziz ne mabuwayi Allah subhanahu Ta'ala kenan ar-rahim kuma wanda yake mai jin kai alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka a lokacin da kake tsayuwa aiwatar da ibada wato qallubaka fis sajidin sannan yana ganin wato jujjuyawaka a cikin masu bauta lokacin da kake ruku'i da lokacin da kake sujada da lokacin da kake tasowa daga ruku'i da sadda kake tahiya da kuma sadda kake tasowa daga sujada innahu huwa sami'ul alim haƙiƙa Allah madaukakin sarki mai ji ne ga dukkanin zantuttukan ku al-alim kuma Allah masani ne ga dukkanin abin da kuke aikatawa wa qauluhu ta'ala da kuma zancen Allah da yace wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance a cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ku kasance kuna karanta alqur'ani ba wala ta'maluna min amalin sannan ba za ku kasance kuna aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuda Allah ce face muna halarce da ilimin mu a daidai lokacin da kuke aikata wannan abun izi na fihi sadda kuke aikata shi والدليل من sunnati حديث جبريل المشهور دليلي dalili daga النبي Annabi الله عليه akan أكان أبن ake kira al-ihsan shine حديث jibril wanda yake mashhuri kowa ya san shi anibin an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala Umar yake cewa bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana muna zaune a gun annabi sallallahu alaihi wa sallama iz tala'a alaina rajulun sai ga wani mutum ya bullo wato wurin mu shadidu bayadi thiyabi yana saye da fararen tuwahi shadidu sawadi sha'ar yana da sura baƙaƙirin ma'ana babu alamar wani huri babu hurhura ko ƙwaya guda a cikinta la yura alaihi asarus safar ba a ganin alamar tafiya ga ƙafafunsa ko ga jikinsa wala ya arifuhu minna ahadun sannan babu wani daga cikinmu da ya san shi a fajalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna wato eh, ya zauna gun annabi sallallahu alaihi wasallama ba su na da rukubatai ya jingina guwayunai ila rukubatai zuwa ga guwayun annabi sallallahu alaihi wasallama wa wada'a kaffaihi ya azata hunanai ala fakhizaihi bisa ga cinan bisa ga cinainai shi jibrilu alaihi salatu wassalam wa qala ya muhammad ya annabi sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil islami ka bani labari mi ake kira al-islam wa qala yace abinda ake ce ma al-islam an tashhada an allah illallah ka shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sannan ka shaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa tuqima salata ka tsayar da sallah wa tu'ti zakata ka ka bayar da zakka wa tasumu ramadana kai azumin ramadan wa tahujja albayta sannan ka je gabatar da haji in istata'ta ilaihi sabila idan ka samu dama qala yace sadaqata kayi gaskiya ga abin da ka faɗa fa'ajibna lahu muka yi mamaki gare shi inji Umar yas'aluhu yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wa yusaddiquhu kuma yana gazgata shi ga abin da ya faɗa qala sai sake tambaya ta gaba akhbirni anil iman to ka bani labari me ake ce ma al iman tunda ka bani labarin abin da ake kira al ihsan to yanzu ina son in san menene al iman wala yake cewa an tu'mina billahi na farko shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi kai imani da littattafansa wa rusulihi kai imani da manzanninsa wa yawmil akhiri sannan kai imani da yinin alkiyama wa bil khairihi wa sharrihi sannan kai imani da kaddara ta kwarai da kuma wadda ba ta kwarai ba qala yace lallai lalle yi gaskiya qala ya sake tambaya ta gaba yake cewa akhbirni anil ihsan to yanzu ba ni labari me ake ce ma al ihsan naji yanzu na gaba faɗa min menene ne ihsan qala ya abinda aka ce ma al ihsan an ta'budallaha shine ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah lokacin da ka zo za ka yi kabbara harma wato ka yi kabbar harman nan da shu'i zuciyarka gaba ɗai ta huskanci Allah maɗaukakin sarki kamar gaya nan wato gaba gare ka kana gani haka lokacin ruku'i haka lokacin ɗaguwa haka lokacin sujada ka aikata haka ga dukkanin ayyukan ibadarka haka zakkarka da dukkanin aikinka na ibada idan za ka yi shi ka aikata shi da kushu'i da tawadu'i kamar kana ganin Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa in lam takun tarahu idan baka ganin Allah fa innahu yaraka haqiqa Allah madaukakin sarki yana ganin ka qala yace to yanzu naji wannan akhbirni an sa'a bani labari to yoshi za a tashin alkiyama naji wayannan abubuwa guda uku naji al-islam naji al-iman naji al-ihsan to yoshi za a yin tashin alkiyama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma jibrilu malmasulu mas'ulu an habi a'lama min as Wanda wanda yayi tambaya wanda aka tamba bai hi wanda yayi tambaya sani ba ma'ana ni annabi sallallahu alaihi wa sallama da ka ban hi ka sani ba kai jibrilu ban hi ka sani akan wannan ba wala ce to najiya birni an amaratiha to ba ni labarin alamomin tashin alkiyama wala ce daga cikin alamominta an talidal amatu rabbataha boya ta haihi uwar gijiyarta wa an taral hufata sannan zaka ga marasa takalma al'urata wa'inda ba su da isassun tuwahi al'alata talakawa ri'a ash-sha'i makiyayan awaki yatatawaluna fil bunyan suna manyan gidaje a cikin birni suna shigewa suna hutawa yace to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙwala umar ya ce fama ba sai ya shuɗe ma'ana shi wannan mala'ika jibrilu sai ya tahiya ta yi falabe suna maliyan sai muka zauna ɗan lokaci ba mu ce komi ba faƙala sai annabi ya ce ya umar ya kai umar a tadari mani sa'il ko ka san wanda yake gabatar da wannan tambaya ƙulna muka ce allahu wa rasuluhu a'alam allah da manzo suka sani mu mu sani ba qala yace haza jibirilu wannan jibirilu ne a takun wannan jibirilu ne ya yazo muku yuallimukum amra dinikum ya sanar da ku lamarin addininku wannan shine ƙarshen abinda wannan hadisi ya ƙunsa wanda mun ji abin da ake son mu fahimta a cikin wannan hadisin gaba ɗaya shine ne al’ihisanu kafa dalili akan kan al’ihisanu saboda haka da an tambaye ka mi ake kira al’ihisanu sai kace kyautatawa aka ce mine ne kyautatawa sai shi ne ka bauta ma Allah kamar kana gani nai domin idan baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka sai aka ce to ka kawo mana dalili sai ka kawo wayannan ayoyin da suka gabata sannan kuma ka kawo wannan hadisin da muka karanta al'asulus salis wato asali na uku ma'arifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine sanin annabinku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda muka ce sanin annabi sallallahu alaihi ya kunshi abubuwa guda biyar wanda dukkan son eh, ya san annabi sallallahu alaihi to akwai buƙatar sanin wayannan abubuwa guda biyar na farko sanin dangantaka annabi sallallahu alaihi na biyu sanin shekarun annabi da wurin da yake da inda aka haife shi da kuma inda ya hijira na uku shine sanin rayuwar shi a lokacin annabta na hudu shine kasan saboda mi a dami ya zama annabi sannan dami ya zama manzo sannan nabiyar ka san don mi aka aiko annabi sallallahu alaihi sallama to idan ka yi ƙoƙarin kasan wayannan abubuwa guda biyar babu shakka za ka san wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala ya ce wa huwa muhammadu bin abdullahi shine muhammad dan abdullahi bin abdulmuttalib dan abdulmuttalib bin hashim dan hashim wa hashimu min ƙuraishin shi hashim yana daga cikin ƙabilar ƙuraishawa wa ƙuraishin min al'arabi su kuma ƙuraishawa suna cikin larabawa wal arabu min zuriyati isma'il bin ibrahim al-khalil alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam shi kuma annabi isma'il alaihi salatu wassalam yana daga cikin larabawa su kuma laraba suna daga cikin zuri'a annabi isma'il annabi isma'il mahaifin shi shine annabi ibrahim tsira da aminci su tabbata ga rai haka su tabbata ga annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine dangantaka annabi sallallahu alaihi wasallam da wani zai tambaye ka yace muna bayani akan nasaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a takaice to da ka kawo wannan ka kawo na saba annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai yi maka dariya ba wanda zai yi maka inkari walahu min al'umri salasun wa sittuna sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da shekaru 63 wa min minha arba'una qabla an-nubuwa ya shekara 40 gabanin ya zama annabi wa salatun wa 20 nabiyyan rasula ya shekara 23 yana annabi a matsayin manzo nubbi abi ikra an bashi annabta da ikra wa ursila bil muddassir an turo shi da suratul muddassir ma'ana daga lokacin da aka bashi wayannan ayoyi guda biyar na ikra aka umurce shi da karanta su a wannan lokacin ya zama annabi a lokacin da aka saukan mishi wannan ayoyin na suratul muddassir a lokacin nan ya zama manzo wa baladuhu makka garin annabi sallallahu alaihi wasallama shine makka ba'athahu Allahu bin nizara Allah ya turo shi wato da gargadi an shirki daga barin shirka wa yad'u ila tauhidi yayi kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala to da ka kawo wannan sai aka ce to kawo muna dalili mun ji ka haɗi wa'annan mun yadda babu inkari amma kawo muna dalili a cikin alkur'ani. waddalilu ƙauruhu ta'ala to ga hujja shine zancen Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ya lullube umta shi fa an zirka yi gargaɗi wa rabbaka fakabbir kabbir ubangijinka ka girmama shi wa siyabaka fa tsahhir tuwahinka ka tsalkake su wa rujiza fahajur gumaka ka ƙaurace musu wala tamnun tastakasiru kada kai kyauta ka zama mai neman ƙari wali ka fasbir game da al'amarin ubangijinka ka zama mai haƙuri duk jarabawar da kaka gani wa ma'ana kumfa anzir ziru an shirki ya yi gargaɗi daga barin shirka wa da'u ila tauhidi yi kira zuwa ga ɗayanta Allah wa rabba ka fakabbir da aka ambata shi kuma abin da an ma'anar shi ma'ana bayan malam ya kawo wannan to sai ya biyo kuma yana mana sharhin wayannan abubuwa abinda aka nuhi da warabbaka fakabbir ai azimhu bit tauhidi ka girmama shi ta hanyar tsayan tashi wa siyabaka tahir ai tahir a'malaka min ash-shirki ka tsalkake ayyukanka daga shirka war rujza fahjur ar ar-rujaz al-asnam sune gumaka wa hajruha tarkuha kaurace musu shine barin su wa ahliha da masu su wal bara'atu min hada barranta da gare su wa ahliha da kuma masu su wannan shine a takaicen takaitawa na abun da ya shahi wannan darasinmu na yau akwai bukatar a daddaka shi da kyau da kyau a kuma har da ce shi kamar yadda dokta ya yi umarni muna roƙon maɗaukakin sarki Allah da muka karanta daidai ya ba mu lada kurakuran da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shahe su a cikin littattafanmu ya shahe shi a cikin zukatanmu muna roƙon Allah ya ba mu ikhlasi ya karɓa muna wa'annan ayyukan namu ga baki ɗaya ya wa rayuwanmu albarka wannan